taimake mu ya albarkace mu ya nuna mana wannan yammaci na sha biyar ga watan ramadan shekara dubu ɗaya dari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da ishirin ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya amma haɗu kamar da aka saba don karatu daga cikin littafin Allah mai tsarki alkur'ani wanda yake gudana a wannan masallaci na majalisar mai martaba sarkin kame argungu a nan garin argungu wannan karatun yana gudana ne a gashin jama'atu zalatul bid'a wa iqamatus sunna asasawa almarhum sheikh ismail idris zakariya allah ya ji kanshi ya haskaka kabarin shi malaminsa kuma babban malami sheikh abubakar gome mawallafin wannan littafin da muke karantawa mu mishi addu'a allah ya shiga fata mishi karbi kyawawan ayyukan shi muna addu'a ga dukkan malaman sunna aluman jihadi sheik usman ɗanfodiyo sheik abdullahi gwandu da 'ya'yansu da almajiransu da mataimakansu muna roƙon allah ya kai haske ga gabarinsu. khalifan malam sheik muhammad sani ya haya jingin mu mai addu'a allah ya taimake shi shi kare shi ya saddada shi ya mai muwafaka ga al'amura baki daya tare da mataimakan shi da kuma majalisarsa ta gudanarwa da ta agaji muna roƙon Allah ya ɗauka addinin musulunci da musulmai ya dawamar da zama lafiya a wannan ƙasa mu Najeriya da jihar mu ta Kebbi da wannan masarauta mu ta kebin Argungu da garuran baki ɗaya da sauran ƙasashen musulmai Allah ya kawo mana da matsalolin da muke fama da su baki daya Allah ya taimaki shugabanninmu Allah ya musu jagora ya za su bisa ga shawarwari waɗanda za su amfane su su amfani al'ummominmu ga shi yau karatu zai fara daga aya ta 84 a suratul ma'ida Allah ta baraka wata alaiki cewa wa malana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين irin wayancan kiristoci da muka yi magana da su ayoyi na baya aya ta tamanin da biyu aya ta tamanin da uku masu son gaskiya masu taushin zuciya wanda suke nuna kauna ga musulmi wanda ya karanta musu alkur'ani ƙur'ani yana tasiri cikin zukatansu har su rinka zubar da hawaye suna cewa kai wannan ya yi kama da abinda aka saukar ga annabinmu isa alaihi salamu sai su yi imani su ce sun yi imani rabbana faka fa katubna ma ashahidi to ko yaushe wanda ya imani yana aikata ayyuka na kwarai wani sai ya kalle shi cewa wana bai sa abin da yake yi ba sau da dama ya haga wanda ya rike addini sai a wutar da shi ko wanda ya zo yana wasu ayyuka na alkhairi sai a wutar da shi a ɗauka ta aiki tunani na abba ya da ko hankali abba ya da ko kuma ba gidaje ne to shine irin waɗannan kiristoci da suka yi imani sai aka rika aibanta su ya za a yi su ba addinin su koma cikin addinin musulunci yana yawa kuma masu aibanta su larabawa ne don an ce mutanen makka da tawagar ko abin nan kiristoci suka zo makka wato suka shiga musulunci sun ɗora aibanta su wakalu fi jawabi ma ayyarahum to su waɗannan wanda suka musulunta sun mai da jawabi ga wanda aibanta su bil islami min jinsihim ko daga jinsin suna kiristoci aw min al yahudi ko daga yahudu aw gairihim ko wasu su kamar larabawan makka da suka ce musu malana la nu'minu billahi me zai hana mu yi imani da Allah wa ma a min al-haqqi mu yi imani da abin da ya zo mana na gaskiya asabiti tabbatacce ayil qur'an shine qur'ani ai lamani alana ba abin da zai hana mu min al-imani da yin imani ma wujudi dini gashi an samu abin da ke hukunta shi abin da zai nemi mu yi imani wa natama wato mu yi kwadayi an yudhilana rabbuna ubangijinmu ya shigar da mu ma alƙaunin salihi na tare da mutane na ƙwarai wato Allah ya sa mu tare da muminai aljanna ya shigar da mu gidajen aljanna ruwaya annahu lamma qadima wabdun najashi an ruwaito cewa lokacin da tawagar da najashi sarkin habasha ya turo min habasha zuwa daga habasha suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qara'a sallallahu alaihi wa sallama alaihim surata yasin manzo Allah ya karanta musu sura yasin fa ba kau sai suka yi kuka wa arsalu wa kalu ma ashba hadha bima kana yanzilu ala isa sai suka ce kai wannan yayi kama da abin da ake sarkan mu annabi isa don haka dai su sun gamsu da musulunci sun gamsu da qur'ani fa asabahumullahu bima qalu jannati sai Allah ya musu takaya da aljanna saboda wannan magana da suka faɗi ta imani ta jarimin ta hati hal anharu ƙoramu suna gudana karkashin itacenta da benayenta khalidina fiha za su wama cikin aljanna ba su hita wa zalika jaza'ul muhsinina wato wannan shi a sakamakon masu kyautatawa waɗanda suke yin imani da ƙur'ani su imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa mu cikin والذين كفروا وكذبوا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا وأن سبك كافرتي وكذبوا بآياتنا suka kareta ayoyin mu ulaika ashabul jahim waɗannan sune yan wuta fa hadha wa'idun wannan kesewa ce liman baqiya ala kufrihi minan nasara an kace duk wanda ya ci gaba da zama bisa kafirci daga cikin kiristoci wa in kana al-hukmu aman duk da cewa hukuncin ya game duk wani kafiri da annal qasda don abinda an manufa nan bayanu halin mukazzibina a bayyana halin masu karyata manzanni wa zakarahum fi muqabalatil musaddiqina a ambace su don ya zan sun dauranci ɓangare guda wanda yake kishiya masu gazgatawa jam'an baina targibi wa tarhibi domin a haɗa abubuwa guda biyu targibi kwadaitarwa wa tarhibi da tsoratarwa sai mu alarma ya ayyuhal ladina amanu لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون بعد أن bayan an yi gargaɗi ga masu imani mai an a halin kitabi ta kasu bi a halin kitabi yahudu da nasara wal mushriki da kar su bi hanyar mushrikai al mustahazi na bidini wanda suke izgile da addinin musulunci wa ma ulhiqa bi zalika min al kalami bayan kuma an yi wani bayani wanda ya biyo wannan azzarahum aidon sai aka yi gargadi ga muminai shi ma ya ce a cikin aya mai zuwa min al-guluwi fi cha kar su zurfafa su wuce iyaka cikin addini wa mujawazati ma amarahum Allah bi kar su tsallake abinda Allah ya hore su da shi mutum ya tsaya daidai bakin inda aka ce abinda aka ce yayi yayi abinda aka ce bari ya bari Allah tabaraka wa ta'ala ya ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum kada ku haramta abubuwa masu daɗi waɗanda Allah ya halatta gare ku wala ta'taddu kada ku yi ta'addanci ay tatajawazu amran Allah ku tsallake umarnin Allah inna Allah la yuhibbul mu'tadin Allah baya son masu wuce iyaka masu ta'addanci ay al mutajawizina amruhu waɗanda suke tsallake umarnin Allah wa ma haddadahu lahum su tsallake iyakar da Allah ya shata musu aw alaihi wato ko abin da ya hukunta a kansu ruwiya an ruwaito anna qauman min sahabati lalle akwai wasu daga cikin sahabbai hammu an yulazimu sauma sun yi niyyar cewa za su zinci azumi kullum azumi sannan wal kiyama dare duk fi ta sallah wala ya karabun nisa ba su kusantar mata ba su aure wattiba ba su kusanta turare wala ya kullu lama ba su cin nama wala ya namu alal firashi ba su kwana shi shinida wato duk dai wani jin daɗi na duniya sun yi watsi da shi sun yi ban kwana da shi amma wani ya su suna yin wannan aiki don Allah suna neman lada ga Allah mu ne umin zalika sai aka hana su wannan wa huwa qawluhu ta'ala shine ubangiji ce mana wa kulu kuti mimma razaqakumullahu daga abin da Allah ya arzuta ku halalan tayyiban ku ci halas mai daɗi wato wata kula ku ji tsoron Allah allazi antum bihi mu'minun wanda kuka ba da gaskiya da shi ai imtasilu awamirahu ku bi umarnin Allah ta wajtanibu nawahihi ku nisanci hane-hanen shi ala hasabi mukuta dahu gwargwadon abin da ya hukunta biduni guluwin ba tare da kun yi guluwu ba wala mujawaza ta haddin fiya ba ta da kun tsallake iyaka ba zurfawa ba tsallake iyaka saboda haka wuce iyaka cikin addini haramun algulu wa tadaruhu mazamuma ni fil islam da guluwi da fi duka abin zargi ne a musulunci wa min alguluwi yana daga cikin guluwi wuce iyaka alhalibu bi aimanin la da'iya la'ilaiha. mutum ya rinka rantsuwar da babu bukata a kanta wato babu dalilin rantsuwa kawai dai mutum ya ci rantsuwa wa rubba ma jarat al'ada wani lokaci ana samun al'ada ta gudana alal alsuni wato ga halussa bil yamini ala gairi kasadi mutum ya rantsuwa ba da niyya ba wato kubcewar baki ne tawsiqi ahadin wato li aw sarki domin yana son waya wasaka ya kara daure al'alkawari da yayi a kara yadda da abin da ya faɗi ko cewa zai yi ko zai bari aw ya halifu ala shay'in yadhunnu wuqu'ahu ko mutum ya rantsuwa akan zato yana ganin abin zai auku sai bai auku ba wa ya zaharu khilafu fa hal fi zalika harajin to ko alai akwai lahi ga irin wannan rantsuwa da mutum ya akan zato ko ko harshen shi kubce sai ya ce wallahi wallahi eh wallahi ko a'a wallahi to au ismu ko akwai zunubi qala Allah ta'ala sai ubangiji yace la yu'akhidukum لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو كسوتهم أو تحذير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم Allah baya kama ku da laifi da abin da kun kai na lagawu sai imani a cikin rantsuwarku to nan lagawu kamar ya sassaran zuwa ko maganar da an kai waje da ita shine lagau amma yana da fassara a wajen malamai wa huwa inda na ma'ashirar malikiya to a wajen mu malikawa an yi halifa ala shayin shine mutum ya rantsuwa akan wani abu ya zunnu annahu kazalika yana da son haka abin yake walaisa kama ya zunnu amma ba haka bane wa huwa qaulu mujahid kuma wannan kauli da malikiya suka a kan shi shine fassara imamu mujahid babban malamin tafsiri almajirin Ibn abbas kila kanu halafu ala tahrimi tayyibat malamai sun ce wannan abin yana da munasaba da rantsuwar da sahabbai suka yi suka ce wallahi za su bar cin nama za su bar wato cin abubuwa masu daɗi ko kwana bisa shaida da sauransu kaga sun yi rantsuwa za su haramta abubuwa masu daɗi ala wanne annahu qurbatun suna zaton yin haka nan ibada ne falamma nazalan nahayu lokacin da hani ya sauko cewa wato ka su yi hakan ba daidai ba ne ma'ana la tu harimu tayyibati ma ahallallahu lakum qalu sai suka ce kaifa bi aymanina to ya rantsuwar da mun kai da mun ce ba mu nama ba mu aure ba mu kwana ba su shimida to yanzu rantsuwar da mun kai ya hukuncinta ba na zalat sai wannan aya ta sauka la yu'akhidhukum Allahu bil lagawi fi aymanikum wannan shine dalilin sauka wannan aya a wannan kaulin wa inda shafi'i a wajen imam shafi'i rahmatullahi ko rahimahullah Allah ya ji kashi ya ce abinda an lagawu lagawul yamini wuri ne huwa ma yabdiru min al mar'i shine abin da zai gaugawa daga bakin mutum min gairi qasdin ba da niyya ba baki ne ya kurce ka qaulihi la wallahi kamar ana magana yace a a wallahi wa bala wallahi ko yace eh wallahi wa huwa kaulu aisha shi kuma imam shafi ya nakalto wannan fassarar daga sayyida aisha ummul mu'minin Allah shi kara masa to ala ayi halin dai wannan rantsuwa la gaul yamin tana da cikin rantsuwa wadda ba a yi mata kafara eh, kuma fasarar da muka ɗauka duka ita yi na ya yamin babu zunubi Allah ya ce bai kama mutum da laifi a kan in muka ɗauka zato ne kamar kila misali Allah rama yana hitowa da jan hula da jarawani sai ya lullubo sai mutum ya ga wani tafi sai ce wallahi ga Allah rama can ta yi sai da ya zo kusa aka ce ai ba ramma na ba wani dai na mai kama da shi ko mai hita irin tashi to kaga ba ganganci na yayi ba ko misali mutum ya tunkai wata fara akuya kusa akwai fararen awaki sai ya ce ga ga tunki ya can wallahi ko da aka yi kusa ga wannan dabba din a ce ba ba ba ba ba tunki ya ba to kaga irin wannan zato ne shi cikin zuciya ta yana ganin haka abin yake eh to ko da wani abu na mutum yace aka ce wani kayi kaza yace eh wallahi nayi ashe zato yake yayi bai ba yana zaton aikin ne yayi shi ashe bai yi kuma ga yaran shi to wannan an fassara cewa shine lagawul yamin a wajen imam malik to amma a wajen imam shafi'i yana cewa kubcewar baki mutum ya rantsuwa ba da niyyar rantsuwa ba shi yake cewa lagawul yamin ala ayi halin babu zunubi kuma ba a kama mutum da laifi walakin wa akhidhukum bima aqadtumul aymana ina son in ji a alaran ma ya karanta walakin wa zukun. alaran ma ce qira'a da ta zo gare su walakin wa akhidhukum bima aqadtumul aymana ala ne fa'ala eh ala ne fa'ala to ah, Allah tabaraka wa ta'ala yake sai dai Allah yana kama ku da laifi bima a kattumul aimana da abinda wato huska uku ta kira'a a kattumul aimana a kattumul aimana a kattumul aimana eh abinda kuka kulla rantsuwa a kan shi ai bi an halabtum an qasadin rantsuwar da aka kama ku a kanta ita ce wadda kun kai da niyya mutum ya yi rantsuwa da Allah zan yi ko ya yi rantsuwa da Allah ba zai yi ba kuma mustaqbal wato rantsuwa inda aka dosa kun ga ya a akan abin da yana iya yi ko zai yi ko ba zai yi ba dama abu ne wanda yake kaga ya kulla rantsuwa to irin wannan rantsuwa ko ta zan yaminu birin ko ta zan yaminu minsi baka fara tuhu abin da aka fara wannan rantsuwa aile yaminu bi ma'anar halifi da za hadisun idan kuka karya wannan rantsuwa to abin da aka fara rantsuwa shine ita'amu asharati masakin mutum ya ciyar da miskinai goma wala ya ta'ayyanu kaunuhum min fuqara baladil halifi bai zama dole waɗannan fakiran su zan fakirai ko miskinan garin su ba ko miskinan wani gari ba babu komi li kulli miskinin muddun ko wani miskini a bashi mudu guda wato a wajen a masaban malikiya domin nan malam yana magana galiba akan masaban malikiya akwai masu ta a bada sa'i guda sa'i akwai masu ta a bada rabin sa'i cikin malamai amma dai nan an tsoki in ka bada mudu guda mudu guda wanda yake muddun nabi yana iya sayar da miskini musamman ma a ce mudun shinkafa dangote ko su sukar wafat ana sa ran wannan mudun iya yadda dafa na ɓace an gane ko to to ne Allah tabaraka baraka wata yace mudu guda min awsati ma a halikun daga matsakaitin abinda kuke ciyar da iyalanku kaga nan awsati an fassara shi a ƙasa da hu, wato matsakaici wa agalabahu ko kuma ka ce galibi mafi yawan abin da mutanen kake ce da iyalanka da shi sai ka ɗiba ka ba miskinai goma la alahu wa la adanahu kada ka ba da ala sama kada ka ba da kuma adana ƙasa ka ba da matsakai kaga nan inda an ce galibu kotul balad garin ga ni a galibi kawo kaga ita galibu kotul balad saboda haka sai ka ba su daga shinkafa to in zaɓi ne in baka sayar ba auki sawatun ko kuma kai musu sutura su miskinan nan guda goma ma yi samma kisuwa ka tuhatar da kai musu tufafi da abin da ake ce ma sutura wa yassura al'aurata lissalati wanda zai bai al'aura don sallah lirrajuli qamisun namiji kai mai riga ko taggo wanda in ya sa wannan taggon ko wannan rigar za ta rufe wato jiki ne ya yi sallah walil mar'ati qamisun wani dawon in ko mata na ko mace ciki to za a yi mata riga da mayafi kenan doguwar lafiya da mayafi na shafa sama ko hijabi sama in ka yi haka kawa mutum goma to ka yi kafara don haka daga cewa sai tuwatarwa walau ka da kashina ko da wannan surar da kawa miskinai goma mai kaushi ne wato ba tuwayen ado ne ba kaushi gare su to duk da haka nan dai ayin kafara wala ya kafi dafa ma zikira ila miskinin wahidin to kuma a wajen kafara in za a za a ciyar za a ciyar da miskinai ko a tuhatar da miskinai to ba ya isa a ɗauki wannan abincin a ba mutum mutum guda miskini guda hakkin mutum goma din nan wanda aka ce a ba mutum goma to ba a ɗauka a ba mutum guda in mutum ya haka nan bai yi ba wa alaihi malikun wa shafi'i to da imamu na malik da imamu shafi'i sun tsaye akan haka ba haka duk wanda ya rantsuwa zai yi kafara in ya ɗauko abincin mutum goma ya ba miskini guda ya bayar da shi ga miskini guda kafara kai ba ta yi ba ba ta yi ba a mazhabar imamu na malik da imamu shafi khilafan li abi hanifa amma sabanin ra'ayi ko mazhabar abu hanifa radiyallahu anhu fi jawizi sarfi ta'ami asharati masakin ila miskin wahid wato shi imamu abu hanifa ya ce halaf ne mutum ya raba wannan abincin na miskini goma ga miskini guda amma fi asharati ayyami fi asharati ayyami miskini guda ne amma yau ka ba shi jibi ka ba shi har kwana goma to su imam malik da imam shafi sun ce ko da kwana goma kai kana ba mutum guda mutum guda kafa ka dai bi sauran tara ka bi sauran tara ka ba su don adadin nan sharaɗi ne adadin nan qur'ani a sharatu masakina kaga goma ko ba ɗaya ta ba miskini goma ba miskini guda na ba to saboda haka suka ce bai yi ba au tahariru raqaba kun ga mun samu nau'i nawa kenan mun samu nau'i biyu sai tahariru ko kuma kana iya kana da zaɓi ka wuya wayayen bauta ai mumina shine bawa mumini ko baiwa mumina kama fi kafaratul qatl kamar da aka yi bayani wajen kafarar kashin kai wa zihari da zihari hamlan lil mutlaqi al muqayyad wato don a ɗauki mutlaqi a hada shi da muqayyadi su zama hukunci guda wanda suka nazarta ilmul usuli sun san al mutlaqi da muqayyad man lam yajid wahidan mimma zikira kun ga nau'in ga uku mutum na da zaɓi gare su ya ɗauki guda cikin su amma sharaɗi in bai samu uku din nan ba ga mataki na hudu faman lam yajid wahidan mimma zikira fa siyamu salatati ayamin to shi kuma yana da damar shi azumi uku azumin kwana uku to shi aka fara rantsuwa shi wa zahiru abinda an mabayanin nassi annahu la yustaradu tasabu ba sharadi ne yayi azumin na uku jere da juna ba wa alaihi maliku amma imamu na malik ya tafi akan haka wa shafi'i da imamu shafi'i amma akwai wanda suka ce ka fara rantsuwa yan azumi zai yi azumi uku jere da juna har suka ce akwai kira'a wadda ba mashahuriya ba wadda ake cewa fa man lam yaji da san ya mu salatu ta ayyamin mutawaliyat eh suka ce akwai mutawaliyat ne wurin nan ga wata kira'a amma ba kira'a ce mutawatir to don haka sun kara ƙarfin wannan fahimta tasu tare da wannan kira'a wadda ba tararra ba to Allah wata ala nau'in ga guda hudu da ya ambata yace zalika kafaratu aymanikum wannan shine kafarar rantsoyinku idza hanis idza halafta idan kuka yi rantsuwa wa hanistum kuma kuka karya rantsuwa wa hafazu aymanikum to kuma Allah yana ba ku umarni ku tsare rantsuwa an tanke su haka da ku waleta ma lam yakun nakasuha ala fi'li birrin aw islahin bainan nas sai in karya rantsuwan nan yahi alheri domin wani aiki na na alheri mutum ce bai yi wallahi bai yi to kaga ya aikata shi ya yi kafara ya shi ko sulhu ne tsakanin mutane ya ce wallahi ban sa baki na cikin matsalar nan alhali kuma in ya sa baki ne za a gyara matsalar to ya sa baki ne a gyara matsalar sai ya kafara wannan shine yace kama fi sutul bakara kazalika masalu ma buyyana lakum ma zukira kamar yadda aka bayyana muku wannan abin da aka bayyana min al-isa'i eh, kazalika eh, misal ma buyyana lakum yubayyinu Allahu lakum ayati haka Allah yake muku bayanin ayoyin shi la'allakum tashkuru domin ku gode ma Allah ala zalika akan wannan baiwar da ya muku bi sa'ati ku mai biyayya fa innahu min ajallin ni'ami addini yana cikin mafi girman ni'imomi da aka yi muna wato ba ni'ima kamar ni'ima addini kasancewa ku musulmi masu biyar addinin musulunci kuna da qur'ani kuna da annabi muhammad sallallahu alaihi wa haka ku gode ma Allah ku biyayya ga dokokin shari'a to nan bayanin rantsuwa yana da faɗi kwarai daga filo sai mun bi littafai na shari'a a littafan fikiyo da suka yi bayanai a kan rantsuwa a hada da hadisai da aka samu na annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma bayanai na sahabbai da kuma bayanai na tabi'ai da sauransu duka sai abin ya hito ga hili karara shine a fikiyo ga misali in mutum zai rantsuwa shin dawa zai rantsuwa ko ko duk abin da mutum ke ganin ke ganin girma ne yana yaran rantsuwa da shi ga shari'a rantsuwa ibada ce mai girma don haka ibada ko ba a yin ta sai ga Allah don haka in mutum zai rantsuwa dole ne ya rantsuwa da suna Allah ko sifofin Allah ya ce suna Allah kamar Allah Allah الرحمن ar-rahim al-malik da sauran sunayen Allah hakanan nan sifofi ne kudura izza kana ita bi kudratin lahi bi izzatin lahi na rantsuwa da kudura Allah ko izza ta Allah ko bi iradatin lahi wallahi billahi tallahi kuma an yadda kai rantsuwa in za ka rantsuwa da ba billahi ko da wawu wallahi ko da ta tallahi wayannan su ne harufan rantsuwa to kuma ba a yadda mutum ya rantsuwa da mahaifin shi ba ba a yadda shi rantsuwa da kaba ba ba a yadda shi rantsuwa da annai muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan ba daidai ba ne masu girma ne masu daraja ne amma dai rantsuwa ibada ce dole ne mutum ya tsaya bakin inda shari'a ta tsayar da shi har ma wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man halafa bi ghairi llahi faqad kafara aw ashraka mai ruwaya ce yana shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadda yan biyu da duk wanda ya rantsuwa da wani Allah ya kafirta ko ya yi shirka duk da cewa kafircin bai hita cikin addinin musulunci shirka ba babbar shirka ta wadda karba mutum da musulunci gaba ɗaya ba amma dai laifin yana da girma kwarai da gaske to akwai wanda zai zai yi rantsuwa in zai yi rantsuwa sai ya ce in ba haka bane shi kafiri ne ko ya ce in abin nan da ya faɗi ba gaskiya shi ba yahudi ne ko ba nasari ne to wannan duk haramun ne ba a rantsuwa da cewa ni ba yahudi ne ko ba nasari ne ko wani ma in zai rantsuwa sai ya ce in abin ganin da faɗi ba haka bane Allah ya sa ban da rabo lahira to wasa ta wannan rantsuwar ko kuma in abin da na faɗi ba gaskiya na ba ko in ni kaza ko in na saki kaza duk abin da nake bi ga Allah kada Allah ya bani wa ya saka wannan duk haramun saboda haka mutum ya tsaya yadda shari'a ta tsayar da shi kai rantsuwa da sunan Allah ko da sifofin Allah ana iya rantsuwa da Qur'ani domin magana Allah ne magana Allah kuma siffa Allah ce don haka na yace wal qur'an ina rantsuwa da qur'ani amma kana su ne muku dubara sai baka ne yace al qur'an da ai bai rantsuwa ba al qur'an ya dai ambaci sunan qur'ani kai kuma saboda kana ganin girman rantsuwa da jin ya faɗa a gaskiya ne gaskiya ne ko ya ce yasin kuwa yasin kuwa to a yi ambaci sotu yasin dai wannan ba rantsuwa ce to <clears throat> idan idan mutum ya yi rantsuwa daga cikin abin da kuka hawa su kai bayani in ka yi rantsuwa ka ce wallahi wallahi zan yi kaza ko wallahi ban yin kaza ka ce insha Allah ba tare da ka shaida ba kace insha Allah to wannan insha Allah ta dallace kai ne rantsuwan nan in Allah ya baka ikon cikawa abin da kai rantsuwa ka cika in ko Allah bai baka ikon cikawa babu kafara a kan an gane ko shine istisnai to sannan fuqaha sun yi bayani cewa rantsuwa iri hudu ne biyu ana musu kafara biyu kuma ba ya musu kafara biyu da ake wa kafara su ne mutum ya rantsuwa cewa wallahi zan yi in bai yi ba sai ya kafara wallahi ban yi kunga in ya yi ya karya rantsuwa ce sai ya kafara wa'annan guda biyu in dai mutum ya rantsuwa bai istisna'i ba to lalle zai kafara in ya saba ma wannan rantsuwar tashi amma an ce sha Allah in kamar ya faɗi na kawai don tabarruki ba don istisda'i ba to kuma sai ya yi kafara ko baki ne ya kuce ba da niyya ba in sha Allah fuka hawa sun ce tun dai bayani toge rantsuwa ta ba ya yi kafara rantsuwa biyu da ba awa kafara su ne guda wadda aka yi bayani na gaul yamin na yi bayanin can baya wadda kubcewar baki ne ko zaton haka abin yake ashe ba haka yake ba ta biyu cikin wanda ba awa rantsuwa abu na wanda ya rigaya ya gudana kace ba haka an kai ba kuma kan rantse da Allah kace ba haka yake a da gangan A ce wani ai kaza ya faru kaza ya faru yace ba a ba ai haka nan ba aka ce a haka an kai kana rantsuwa ba abin nan bai faru ba sai ce yana rantsuwa to wallahi ba ba ai haka nan ba kuma an yi ko ko mutum ya san abu bai faru ba sai ya ce haka an kai ya faru haka nan an kai a ce ma ne abin nan bai faru ba ba ai shi ba sai ya ce a an yi haka an kai to kana rantsuwa sai ya ce ya rantsi da Allah wannan rantsuwa ana ce mata gamus ba a yi mata kafara kafara ba ta isa ta karkare layinta ba saboda girmanta kuma ita ce rantsuwar da ta himuni domin ana yin ta da tsaurin abin nan wato bushewar zuciya da rashin tsoron Allah mutum ya rantse da Allah akan ƙarya ya san ba haka abin yake kuma ya ce haka yake ko ya kore abin da an ka yi da rantsuwa ta yi to wannan tana jawo azaba Allah duniya da lahira kuma Allah na iya mutum gaugawa azaba da ita kuma yana iya jinkirta mishi in ya ga dama yin jiraji wata rantsuwa in mutum yayi ta sai ai ta kallon cewa kai bai kai gida ne saboda mutane sun san ƙarfin hali na yi shi kan shi ya san yajin rai na yi amma sai ya sha wannan rantsuwa sai ya taki wata rana ya koma yin sai ya taki sai a tattara mai a tattara mai azaba ta sai ya ce Allah shi mishi amma yan Allah na nuhin tausayi gare ta farko nan da ya Allah na kama shi don kai ya sake yin irin ta saboda haka jama'a mutane a nisanci rantsuwa ta ƙarya rantsuwar zalunci ana jayayya da kai akan wani abu an zo gaban mai martaba sarki ko an zo kotu ko gaban liman ko gaban mai gari ko gaban wane ne ana son a walwale matsala mutum kawai sai ce ni ina rantsuwa a bani rantsuwa wani ma ba sai an ce ana bayan rantsuwa zai ce ni a bani rantsuwa to dama ga shari'a an ce in mutu ya kara tsara to alal muddai wal yaminu alaman ankara wanda ya kawo ƙara yana neman haƙƙi misali ya ce gidan nan da wani yake ciki na wani ko gonan nan da yake noma gona ta ce to ai wanda aka kama ƙara zai ce to mi a dalilinka mi a hujjojinka mi a shaidarka to wani lokaci yana da gaskiya amma bai da shaida yana da gaskiya amma bai da shaida to ita ko shari'a ba ta yin hukunci babu shaida saboda haka in babu shaida wanda abin ne yake ga hannu ne gidan ne yake ga hannu ne ko mota nan take ga hannu ne ko gona nan take ga hannu ne to shari'a na cewa wane tunda babu shaida ga wane kai ba mu kyale ka sai ka yi rantsuwa kana yi rantsuwa a ta ba gaskiya na ba abin da ya faɗi to wani yana ta a bani dama in shawara amma wani tun da yake ce a bani rantsuwa ba wata shakka shi da ƙarfi yana taka da ƙarfi yake ce a bashi rantsuwa sai a bashi rantsuwa sai wallahi abin da yake faɗi yake da awa ba gaskiya na sai ya rantsuwa da Allah ya ce ba haka bane sai a ce to sai ka rike gidan ko ka rike gonan in mota ce aka ja a rike ita ta ita dai shari'a ko kotu ko kuma majalisa ga bisa abin da ta fahimta tun da dai haka shari'a ta ce a yi <clears throat> an yi sauran hukunci a ban Allah sai lahira to akwai bayan Allah magabata waɗanda ko da su ba su rantsuwa ko da sun san su da gaskiya ba su rantsuwa inda ta kai ga rantsuwa a to sun sake wannan abin in dai ba su da shaida aka ce su rantsuwa suna cewa sun bari domin mi domin Allah shi ya san gaibu aka dace da wani abu ya same su daidai wannan lokacin to ya zan suka gare su haɗiyan ɗiyan su <coughs> a ce wani na yi rantsuwa ku na yi rantsuwa rantsuwa ta kashe ko kakanku na yi rantsuwa rantsuwa ta kashe kada su mutane ba su san gaibu ba san dalilin da Allah ya karɓa wa ne ba amma haka za su ce zahiri don haka sai ya zan bayan Allah ba su rantsuwa kan suna tsoron rantsuwa to a kwana a tashi a kwana a tashi sai zan mutane ba su tsoron rantsuwa har alƙalan musulunci suka ce to abin da za a yi in za a ba mutum rantsuwa a bari sai bayan la'asa saboda lokacin nan mala'ikun da suke aikin rana da na dare duk sun haɗu ya yi rantsuwa gaba gare su <coughs> domin Allah ya kama shi da azaba aka ce kuma a tai masallacin juma'a inda mumbarin liman inda yake yake hudu ba duka dai ga wuri mai tsarki ga lokaci da aka gani mai nauyi mala'iku sun haɗu aka ga har yanzu a kwana a tashi mutane suna ganin rantsuwa arha gare ta aka ce to ya za a yi sai aka ce a hada da qur'ani a hada da qur'ani ga mumbarin liman ga bayan la'asar ga alqur'ani kai qur'anin ma sai an yi mai wata gafaka mai gashi gashi wadda ga tadda hankali in ka diba sai ka ƙara jin tsoro ba fatar da an ka je mai ta ba fata ta wadda yake mai gashi mutane sun ka ƙara jin tsoro suna shakka ya ce kai ba rata yi ƙur'ani kan akan karya yana iya ta billahi lazi akan karya amma bai rata yi ƙur'ani akan karya ya ce kai abin nan bai yiwa gare ni don haka da an ce to ga ƙur'ani na ta yaka nan sai ce alƙali in ma ba masallaci ce do Allah a mai san inda alƙali ina da magana sai ya koma ya ce alƙali na janye magana nan dini ban rasuwa a kwana a tashi mutane sun ka ƙara wato ɗebe jin tsoron har da ƙur'anin mutum ya rataye ƙur'ani ya rantsu amma akan ƙarya sai aka ce to bari a ƙara da wani abu sai alƙalai ina gani alƙali zamanin ku ne sun ka fara haka ko aka ce to taho bayan kayan rantsuwa da ƙur'ani ya ce to da sharri wanda a cikin damana da wanda a cikin rani da bazara duk Allah ya sa ya far maka kuma sai mutum ya faɗi magana ya ce ya far mini to nan wani sai ya ce ya far maka alƙali <laughs> bai yadda ya ce ya far mai <laughs> to wani yana gani akwai arhaga billahi lazi akwai arhaga qur'ani da la'asar dinan da mumbari amma ya ce bala'in gane damana da rana da rani ya hurmai ya ce to nan kan bai yiwa gare shi to shi ba dan masani ya zama wani alƙalin zamani kenan sai to alhazai suna tahowa suna kawo koke ga hukumar alhazai ka sun ɓace guzurin sun ya ɓace kuma lallai duk wanda guzurin ya ɓace makka abin tausaina ana tausasa mai to sai a ce mutum ya taho in ya zo shi rantsuwa sai a ba shi rabin abin da ya ɓace ya faɗi abin da ya ɓace in duka guzurin ne sai a raba biyu a ba shi rabi in kuma ya taɓa wani abu abin nan dai da ya rage wanda ya tabbatar da shi ya ɓace to ya faɗe shi sai a ba shi rabi to shi ne wani ba Allah sai mai ba da rantsuwa ya ce mai towa ne tsakaninka da Allah za ka faɗa mana gaskiya kaga wurin ga wurin ga annabi ɗari bakwai sun ka zo sun ka yi hajji wurin ga to don alfarmarsu don girmansu ka faɗi gaskiya in ba ka faɗi ba Allah zai kama ka sai ya ce annabi ɗari bakwai ya ce to a bari ku bar taimakon ku to saboda haka rantsuwa ruwan rantsuwa da Allah abu ne mai girma don Allah a baganin abin nan arharan rantsuwa ba ta da arha kada mutum ya ɗauka na rance an bani gida ko na rance an bani gona babu wahalar komi ba arha ba ce domin ita rantsuwa shaida ce kace Allah a shaida ai Allah ya ambaci rantsuwa shaida cikin Qur'ani arba shahadatin karanta wa والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين a suratun nur Allah ya kawo hukuncin la'ani yadda ake yin la'ani shine idan mutum ya zargi mata ta cewa ta yi zina bai da shaida cewa ya kama ta yi zina ko kuma yace cikin da aka gare ta ba nashi bane ita kuma tace cikin sa ne to ya za a yi kun ga sai ayi la'ani ya yi rantsuwa da Allah cewa zina ta yi tunda bai da shaida wannan rantsuwa ita an matsayin shaida shaidun zina hudu ne sai aka ce shi rantsuwa hudu in yi rantsuwa hudu sannan ya gama da la'ana ita ce ta biyar ita kuma in tana son ta kore makanta wannan zargin da ya mata ita ma ta yi rantsuwa ita a shaidu hudu ta kore wannan shaidar tashi sannan ta yi rantsuwa a ta yi ta ambaci hushin Allah ita kuma cikin biyar to a takaice ba fa ayar nake so in fassara ba Allah ya ambaci rantsuwa shahada a wajen a wajen la'ani ashe idan mutum ya rantsuwa ya ce wallahi ko billahi ladi ya ce Allah shi a shaida matsalar gada ake jayayya babu shaida Allah a shaidu to ka ce Allah ashaidu kuma ƙarya kaiwa Allah kaga Allah bai kyale ka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-yaminul fajiratu tad'u diyara rantsuwar ƙarya da fajirci da rashin tsoron Allah tana hallaka mai gida da iyalin gida ne har gidan ma ya rufuje ki zan kwango ba kowa ciki saboda haka a ji tsoron Allah a daina rantsuwa ta iska Um, sai a ta tasirin ko lokaci ya yi ko to alhamdulillah za mu tsaya nan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ba mu lada abinda muka karanta kuma Allah shi ba mu iko na amfani da shi Allah ya sa mu a cikin lada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai dai wannan bayani da na yi eh, to kuma akwai magana a kan ta ga wadda haka wasu hamu sai ta eh, wani hamu har gobe sha ba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها المسلمون yau mun zo a wannan tafsir kuma mun zo ƙarshen shi na wannan maricen sai kuma gobe insha Allahu a karanta ta yanzu ta da yake akwai sauran tambaya ta shekaran jiya da muka yi wannan yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mace mai ciki da mai shayarwa idan suka sha azumi za su ciyar ko kuma za su ranka ko ko ai musu rangwame ne ah, assalamu alaikum mai tambaya yana tambaya ne akan mace mai shayarwa wadda take jin tsoron idan ta ci gaba da azumi dan jaririn da take shayarwa zai fada cikin matsala Eh, saboda karamcin maman da yake sha a shari'a ta yi mata rangwame cewa in ta ga lalle wannan rayuwar za ta iya samun matsala to ta aji azumi domin tallafa ma wannan rayuwa ta wannan jaririn ita ma mai juna biyu wadda yake tana jin tsoro ga kanta da kuma abin da a cikinta ita ma in yanayi ya kai hakanan a yi mata rangwame ta ajiye azumi to abin da ya shahi ciyarwa an ce su ciyar da mudu mudu guda biyu nabi akan kowane yini lokacin da za su ramkawa sai su ramka tare da bada fidiya shine su bada sadakan mudu guda a wannan ciyarwa din wasu sun ce mai ciki ɗaya za ta ciyarwa wasu suka ce a hadda mai shayarwa wasu suka ce mai shayarwa kawai akwai saɓani akan ciyarwa ramko za su ramka ma'ana duk kwanakin da sun ka sha za su ramka akwai wata fatawa na cewa ba za su ranka ba a yi musu rangon amma ba ta da kari saboda haka mu a masarar mu ta malikiya da mai ciki da mai shawa idan sun aje azumi to dole na su ranka wannan azumi da sun ka sha wallahu a'lam sai bawa Allah ya ci gaba cewa da Allah yana neman sadakar du'a'i ga yan uwa musulmi da Allah a taimaka mishi da addu'a Allah shi biya mishi bukatar sata da khairi kuma nan muka zo karshe wannan karatun na wannan maricen kuma wannan karatun ya gudana ne a wannan masallaci na fadar mai martaba sarkin kaban argungu alhaji malam muhammad mera wanda ya gudanar da karatun shine dr muhammad abubakar wali tare da alaran mansa alhaji abubakar abubakar muna roƙon allah maɗaukin sarki ya saka maku da alhairinsa mu da muka zo muka saurara ubangiji allah ya sa mu tarayyar lada sa mai hira wannan aikin a cikin gidan jannatu firdaus a mai martaba muna ƙara yi maka marhabin lale da dawowarka daga wajen aikin umra ubangiji allah ya sa an yi aiki mubaruri kuma allah shi zuha asiri kuma ya kara yalwatawa akwai bayan allah da suka aiko domin a su a kan bukatocinsu da allah da mu da su gabaki daya su a allah ya mana bukatocin mu na alkhairi malam ya muka ya tafi kan addu'a karanta fatiha da salatu annabi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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ubangiji Allah ka biya mana bukatu mana alhairi wa'annan malaman da ke karanta alkur'ani mai girma suna